This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da da da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet ta hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 31 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya. Kafin ku ji abin da shirin ya kunsa ga kanun labarai. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta ceto mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su. Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mula Umar a Afghanistan wanda ta ce ya rasu sakamakon rashin lafiya da ya fama da shi. Kana gwamnatin Amurka tana dazarin ta sakeyar likitan haƙorin ɗan ba'amurken da ya kashe wani fitaccen zaki a ƙasar Zimbabwe zuwa ƙasar ta Afirka domin ya fuskanci kulliya a ƙasar. To kanun labaran kenan. Sojojin Najeriya sun ce sun sake hallaka 'yan Boko Haram da dama. suka kuma ruguza wasu tungayensu sannan kuma mun samu mutum hamsin da tara wayanda ke hannun 'yan boko haram kusan tsawon wani lokaci to ko me 'yan sanda a shirin kudu maso yammacin najeriya suka kwato daga gaggagaggan fataken dare shanu guda goma sha biyar da kaga wani kayaki sun tara miliyan ɗari manyan motoci guda uku kasa ɗaya miliyan goma sha ɗaya yake kuma kamar kowace wato kowane asabahin ranar juma'a jimai ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran rundunar sojin najeriya ta faɗa jiya alhamis cewa ta ceto mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maboyar kungiyar boko haram kusa da birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya bisa ga cewa jami'an an kashe 'yan ta'adda da dama aka kuma kwace makamai masu yawa da motoci kakakin rundunar soji kana sani kuka sheka usman ya shaida murya amurka cewa duk duk lokacin da aka sami nasara irin wannan takan ƙara wa ƙarfin gwiwa ba ga sojojin da ke yakin kaɗai ba amma har ga al'ummar najeriya baki ɗaya waɗanda aka ceto sun haɗa da dattawa maza biyar da kuma mata da ƙananan yara hamsin da hudu waɗansu daga cikin waɗanda aka ceto sun shaida manema labarai cewa 'yan ta'addan ba su ba su abinci yadda ya kamata kuma kowane lokaci sukan rika yi musu barazanar kashe su ƙungiyar boko haram tana kai farmaki a ƙauyuka da garkuwa da mutane ta kuma tilasta su musulunta Ƙungiyar tana kuma kai hare-haren ta'addanci ne da zub da jini a yunkurinta na mai da Najeriya ƙarƙashin mulkin tsatsauran ra'ayin Islama. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Ƙungiyar Taliban ta tabbatar da mutuwar madugunta Mulla Umar. Ƙungiyar mai tsaurin ra'ayin addinin islama ta faɗa a sanarwar da ta fitar jiya alhamis cewa umar ya rasu ne sakamakon rashin lafiya sai dai bata yi wani ƙarin haske a kai ba ko kuma faɗin ranar ko inda ya rasu ta ce dai rashin lafiyar da ya yi fama da shi ya yi tsanani a cikin kwanakin rasuwarsa goma sha biyar na ƙarshe sanarwar ba ta yi wani ƙarin haske a kan sanarwar da gwamnatin ƙasar afghanistan ta fitar ranar laraba ba cewa umar ya rasu shekaru biyu da suka gabata sai dai ƙungiyar ta taliban ta ce umar bai taɓa fita daga afghanistan ba tun da dakarun haɗin gwiwar ƙarƙashin jagorancin amurka suka hambari gwamnatin ƙungiyar a shekara ta da ɗaya duk da hasashen da afghanistan ta yi cewa ya rasu ne a wani asibitin da ke ƙasar pakistan sanarwar da ƙasar pakistan ta fitar tun farko jiya alhamis ta ce an ɗage zagaye na gaba na tattaunawar wanzar da zaman lafiya bisa ga buƙatar shugabannin ƙungiyar taliban sai dai wani sakon imel da ƙungiyar ta tura na nuna cewa ƙungiyar ba ta goyon bayan zaman tattaunawar wani rahoto daga kasar wato koriya ta arewa na nuni da cewa an ba da rahoton wani fasto ɗan ƙasar canada haifaffen koriya ta arewan wanda ake tsare da shi tun watan janairu ya amsa cewa ya yi wa kasar koriya ta arewan zagon kasa kamfanin dillancin labaran gwamnatin koriya ta arewa ya raburta jiya alhamis cewa Reverend Hyun Su Lim, faston Ecclesia Presbyterian ta Light Korean da ke birnin Toronto, ya faɗa wani taron manema labarai cewa ya aikata laifin yin zagon ƙasa ta wajen ƙulla maƙarƙashiyar mai da ƙasa ƙarƙashin mulki mai ra'ayin addini a DPRK. Kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar Canada ta ce Canada ta matuƙar damu da batun Lim. Ta ce muna kuma ci gaba da ƙoƙarin warware batun ta hanyar diflomasiya. bata ambaci batun laifin da ake zargin cewa ya amsa aikatawa ba ma'aikatan Ecclesian Lim a Toronto sun ce ya je Koriya ta Arewa ne so fiye da ɗari ya kuma taimaka wajen gina gidajen marayu da gidan kula da marasa lafiya da kuma gudanar da ayyukan jin kai da dama. Koriya ta Arewa ta ce yana fakewa ne da ayyukan jin kan yana yi mata zagon ƙasa. Ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ƙaurin suna wajen kama ma'aikatan mishan tana yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru masu tsawo. an saki waɗansu daga baya da suka hada da amurkawa bayan da jami'an ƙasa amurka na da da na yanzu suka sa baki hamshakin mai kudin nan na amurka donald trump ya ba da sauran masu neman jam'iyyarsu ta republican ta tsayar da su takarar shugabancin ƙasa rata bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan da jami'ar queen impact ta gudanar trump yana kan gaba da kashi 20 bisa ɗari. sai kuma gwamnan jihar wisconsin scott walker mai biye da shi da kashi goma sha uku cikin ɗari yayin da tsohon gwamnan jihar florida jeb bush yake biye a matsayi na uku da kashi goma a bisa ɗari ko da yake a wato ya yi yiwu ba za a ɗauki kashi 20 bisa ɗari a matsayin wata gagarumar rata ba sai dai wannan ta kasance rata mafi girma da wani mai neman jam'iyyar republican ta tsaye da shi takarar shugabancin ƙasa da ya bada a wannan shekarar binciken da jami'ar wato jami'ar queen park ta gudanar yanzu haka dai mutane goma sha bakwai suke neman jam'iyyar republican ta tsayar da su takara da suka hada da tsohon gwamnan jihar virginia gilmo da ya mika takarar tsayawa takara ga hukumar zaɓe ta ƙasa binciken ra'ayoyin jama'a masu sahihanci hanci suna da muhimmanci sosai wajen tantance abin da ka wakana kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to sojojin najeriya sun ce sun kubutar da wasu mutane da dama sun kuma kashe wasu ɗanban 'yan boko haram a jihar borno haruna dauda gare ka rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce satar da zangon wasu yan boko haram a ƙauyukan kushimbiri da warmuri a karamar hukumar kundiga da ke jihar borno rundunar ta bakin mataimakin hudar da jama'a na rundunar sojan najeriya kanal tukur gusau ya shaida manema labarai cewa sun shiga waɗannan ƙauyukan ne inda suka fafata da 'yan ƙungiyar boko haram wanda suka samu hallaka wasu da dama suka kuma kubutar da wasu mutane hamsin da tara wanda suka hada da ƙananan yara da mata da kuma dattawa wanda kwaso su daga wannan ƙauyuka zuwa garin maiduguri kanal gusau ya ce waɗannan 'yan boko haram sun yi garkuwa da waɗannan mutane wanda suka samu nasarar kubuto da su sai dai ce babu mutum ko guda da aka kame sakamakon wannan gama da suka yi da ayan kungiyar ga ma ƙarin haske da kwanar gusan ya yi wa manema labarai game da wannan nasara da ya ce sun samu sojojinmu da ke bincike ta shiyoyin konduga karamar hukuma da ke na a maiduguri mun shiga wasu ƙauyuka masu suna kushimbiri da kuma warmure inda a wuraren muka samu na 'yan boko ga ta 'yan boko haram a wurin mun samu mota kiran land rover da tifa wadda ake ake amfani da su domin wannan aiki na ta'addanci da muka ci gaba da bincike a wannan ƙauyuka tuntuni mun riga mun lalata wannan tungaye na 'yan boko haram kamar kun samu nasarar kame wasu ne a cikin waɗannan 'yan ƙungiyar boko haram a'a babu wanda muka kama amma dai akwai waɗanda aka halaka da dama kamar akwai wasu kamar makamai da kuka gano a wannan wannan samamai da kuka kai a wannan ƙauyuka a halin yanzu har yanzu samamai yana ci gaba yanzu dai ba mu kai ga samu makamai ba amma dai mun samu motoci kamar da na faɗa land rover da tifa kuma kusan duk garin zaga yake da tutoci na 'yan boko haram na dai nemi jin irin halin da waɗannan mutane suka shiga sai dai da nake so bai samu ba ganin cewa yawancin waɗannan mutane ba hausa suke ji ba azu ndu ba samu abu no ba san sam abu no ba na kuma sake tuntuɓan wanda ciwo ɗan shekaru 80 da haihuwa wanda ya shaida mini cewa waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram sun kame shi ne lokacin da yake gona ko kuma yage masa rigansa suka ɗaure hannuwansa da shi suna shirin yanka shi ne sannan suka ji ƙaran bindigan waɗannan sojoji sai Allah ya masa gyaɗar doguwa suka watsar da aniyas ta wannan yanka suka kuma ari na kare gama dai abinda wannan dattijo ke cewa da taimakon tafinta. kuma yi kana da ko sha da addu'a ce suna zama a garin suna kawun da wai mana mani dukka dukka jiya jiya ne ma waye suna noma ne sun yaga yaga maka rigar nan ko eh, ne suka sun daure maka hannu a yanzu haka dai rundunar sojan kasar na ci gaba da samame na irin waɗannan ƙauyuka da kuma ta ce tana samun nasara kwarai da gaske wajen kubuto da jama'a da kuma kwato makamai a hannun waɗannan mahara da suka jima suna addaban wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafa to lalle a gaida sojoji a kuma gaida haruna har yanzu dai game da batun na tsaro a can kuma shiyar kudu maso yammacin najeriya 'yan sanda sun gabatar ma 'yan jarida wasu da suka ce gaggan barayi ne da kuma kayakin da suka ce sun kwato daga gare su bayan kama su ɗin daga ibadan ga wakilin hassan umar tambawar rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama wasu masu satar mutane da suka sace wani dattijo dan shekaru 80 a garin omu a ranar da ke jihar kwara suka karbi naira miliyan 8 kuɗin fansa kafin su sake shi haka ma 'yan sandan na jihar oyo sun kama wasu ƙwararru masu satar motocin alfarma kuma an kama bindigogi da dama alhaji muhammad musa katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo na farko dai abin da muka wayannan yara guda hudu watan hilali ne daga jihar kwara su ne Okay. tala mutane hankali 'yan ta'adda waje masu sata mutane lokacin da azumin da ya wuce kwana goma sha biyar suka je wani kauye a jihar kwara suka ɗauke wani dattijo to aka kashe wani wuri suka an shi kuɗi miliyan takwas sannan aka sake shi to ina tsammani wannan kuɗin da suka samu sai buga da su sai suka shigo na jihar oyo da yunkurin sace wani sarki ka matan shi da yake sannan ne ne kwarai kwa mutum ne da yake na gaisunan shi za ka sani to a cikin shirin da suka yi a lungu inda suka ne allah sa da yan sandan boye na suka samu labari muka je muka kama na farko wanda ake kira advance team muka kama da muka kama suka ce to ai ga abin da suka ciki to shine da taimakon Allah kuma muka samu muka je har jihar Ekiti muka kama guda biyu kuma a can muka samu wayannan shanu guda goma sha biyar da wayannan manyan motoci guda uku do waɗannan motoci manya-manya da shanun nan da sauran kayayyakin da na gani duk su ne suke ah, suka sace su kamar ce kashi kashi na farko kenan wannan manyan motoci ka ta daya miliyan goma sha ɗaya yake ita wannan kofan za ka karanta to duk alfarma yaran nan eh, ba madalla ka kuma yara nan kanana ina tsammani babba a cikin su shekaran shi 21 akwai wani kamfanin da suke printing littattafai wani ko wani banje ne kaga wannan da tijo ina tsammani yanzu ya gama eh, eh, magana wanda ya ce shekara 85 to shi kuma abin da ya faru bara a watan November suka je kamfanin nasa da bindigu da komai suka sace mai kaga wannan kayayyaki baki daya wanda kiyasa dai kudin su kamar da muna sun tara da miliyan 100 wannan mota fa da nake gani boss din nan me yake cikinta mai ne masu sata mai su kuma sun sato man suna zuwa sun fito dajin drum drum saba'in da biyar ke ciki ko an kama makamai ga waɗannan mutanen eh, yanzu su waɗannan hidanin da muka nuna wato akwai wanda ke aje musu makamai da kira amora sun ce suna da ak-47 guda hudu da kuma irin bindigan nan da aka double bar wanda aka yanka guda takwas daga bisani kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo alhaji muhammad musa katsina ya damkawa wani da aka sace wa wata mota samfurin toyota landa ta miliyoyin wuri motarsa kuma na ji ta bakinsa. Ojo ne sunana. Kai ne kake da wannan mota? Eh. To yaya abin ya faru? Barawo wani su su karba hannu driver nawa. A ina? A Ode. A Ode na Ibadan ne? Ode na eh, Ogun State. To ya an kai ka gane wannan mota? Su yara nawa ne su gan shi a cikin television. Da na ba su chassis number na mota wannan. In ku gan shi ko ina nawa ne. Su gan shi a cikin television eh, Island biyu. Su kira na. Daga ina sun kira ka? Daga Jos. shin nasu nasu na ibadan na duba na wani yau ni su bani hmm. yan sanda sun baka motan ka eh yau yau to me zaka gaya ma yan sanda yanzu ah, na gode na gode Allah na gode Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya ashe gari in da da yan sanda rigima ba ba ta ta wane shi kuma a gaida na Tambuwal yanzu kuma bari mu koma gefe guda Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jammai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ni ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. Likita za mu fara ne da wasikar Malam Abdullahi mai gadali mai gonar kaji a can lafiyan barebarin jihar Nasarawa. Malamin ya yi tambayoyi guda biyu. To da farko ban san ko canfi ne ko kuma da gaske ne ya ce wai shin da gaske yawan cin dabino yana maganin asma? a to wannan kan hajja wannan canfi ne <laughs> to tun da ma ya yi batun dabino wani irin kayayyakin gina jiki ne ke cikin dabino to dabino kin sai yana da abin da ake kira fiber kamar abubuwan da suke sa mu rinka zuwa bayan gida kuma yana da wani abu mai kamar sigari kamar abin shiga shiga a ciki wanda kan dan ba mutum karfi to abubuwan da yake da shi kenan to su ne rukunonin abubuwan da ke cikinsa to amma baya maganin asma ko ah, amma bai maganin asma <laughs> to to ina fatan malam abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kamana to ya sake wata tambayar to ya ce me yasa ne idan mutum ya zubar da jini ya zubar da miyau sai a ga jini kuma a bakinsa to in dai mutum na zubar da miyau da jini to akwai wani lalura hajiya to eh bai kamata mutum ya zubar da miyau jini ya fita ba Eh, to ko za ka eh, akwai waɗansu mutane waɗanda suke da wani irin ciwo cikin bakinsu ko dashe dashen ba wurin da haƙori yake dasashi dasashin eh. to wani lokaci akwai waɗanda mutane ke wani irin ciwo ko abu ya taɓi wurin sai ga yana jini waɗansu wani lokaci waɗansu mutane haƙorin nasu wani abu na yana akwai wani lalura da haƙorin inda ya shiga cikin shi dasashin ɗin dasashin ɗin to duk waɗannan na kawo jini amma in yana zubar da miyau yana ganin jini to ya kamata je a duba domin wannan bai kamata ba hajiya ana iya magancewa ko eh za a iya dubawa a ga me ke faruwa kuma akwai ɗansu waɗanda ko sun goge bakin su ne da brush wani lokaci kan sai ga bakin na jini akwai wadansu mutane duk waɗansu rukunonin irin rukun da muke so kamar na ca da sauransu in mutum bai samun su sosai amma in dai mutum na wani ya kamata ya je wurin sauran ya je wani likita a duba shi a tabbatar me ke faruwa nun bai kamata in mutum ya zubar da miyau jini ya fita ba hajiya to to Allah ya sauwaƙe amin amin to shi kuma malam Haruna Muhammad da Katsina ya ce me yasa ne ake hana wasu mutane cin hatsi wasu kuma a hana su cin abinci mai starch kamar shinkafa da doya sannan kuma me yasa ake barin wasu suna cin 'ya'yan itatuwa duk da cewa suna da kayan sukari a ciki wato da zaƙi to da farko likita me yasa ake hana wasu mutane cin wasu kayayyakin abincin to wani lokaci abin da sa ake hana mutane cin abinci kin san kamar mutum na cin sukari eh. kamar irin shinkafa walwal din nan to abin da waɗansu irin shi wannan kamar kamar mai kamar doya da ake ci to abin da sa ba a so mutum ya ci yawanci in ka ci su in suka shiga cikin cikin ɗan adam sukan zama glucose ko shiga gaba ɗaya to zai sa ciwon sukari ne ya ƙara tsanani to da ake so mutum ya rinka cin abubuwa waɗanda kamar irin waɗanda ba a surke su ba kamar irin ko gero wanda ba a surka ba ko ko irin su acca da ko irin su irin waɗannan to waɗannan in ka ci abincin jikinka bai bai narke su a hankali yake narkar da shi to na fi amfani a jikin waɗansu ma cikin eh, ciwon kamar sukari to akwai kuma waɗansu mutane irin kamar abubuwan kamar da ya ce ba a so su ci din to waɗansu mutanen suka ci irin waɗannan abubuwan bai dacewa da jikinsu waɗansu kuma in ya shiga jikinsu yakan sa sai ka ji ba su jin daɗi sosai amma duk wannan sai likita ya gwada ka tabbatar da abubuwan da ke faruwa a cikin jikin sai ya faɗa maka wanda ya kamata ka ci ko waɗanda bai kamata ka ci ba. to kamar waɗanda ake bari su ci 'ya'yan itatuwa ba. to 'ya'yan itatuwa yawanci ya danganta waɗansu ba a so su ci don akwai waɗansu 'ya'yan itatuwa suna da glucose kamar sukari da yawa a ciki to wani lokaci ba a so mutane su ci amma an baka da kamar irin ciwon sukari da sauransu za ka iya cin irin waɗannan ba komai amma akwai waɗansu mutane da bai kamata su rinka cin waɗannan ba jiya. to to duk eh. da wanda aka yana shi cin abinci kowane iri ne akwai dalili. eh akwai dalili kuma kin ga kan akwai waɗansu ma kamar suna da ciwon hanta bai kamata su rinka cin nama da yawa akwai da ciwuka za a likita ce ka daka ci kaza ka daka ci kaza amma dole sai ka zauna da kai da likitanka a tabbatar mai za ka iya ci domin rancin cin waɗannan abu yakan ƙara mutum yakan rage tsananin ciwon hajiya. to ina fatan shi malam haruna muhammad din yana sauraron mu in shi ne likitan shi ya hana shi cin wasu kayayyakin abincin sai je tambaya me yasa. kuma galibi ma ai ya kamata duk lokacin da mutum ya je gun likita aka ce mai ga abubuwan da ke ko kai yi kaza yayi kaza ya kaza ai sai ya tambaya dan ya eh, sani ko eh kama anan kasashe in ka je in ka je wani likita za a ce kada ka ci kaza kada ka ci za su da baka dan takarda da rubuce rubuce kada ka ci kaza domin kaza kada ka ci kaza domin kaza in likita din bai bayyana ka tambaye ka ce me yasa baka so in ci abu kaza da yawa sai a mishi bayani sai a bayyana maka ko kuma ka ce to in ka ce kada in ci kaza da kaza me ya kamata in ci yawwa eh tambayoyin da mutum ya kamata ya ma likitansa kenan domin ya kamata ka tambayi likita kan ba gane ba to Allah ya sa a dace <laughs> amin amin to sai kuma takardar da muka samu daga malam Aminu dan Kaduna Amanawa to ya baya ga cutar sukari me ke sa yawan fitsari an ci ciwon sukari akwai ɗansu waɗanda domin dalili akwai kin san akwai diabetes malati shine wanda kamar na shigar ke akwai wanda ake kira diabetes insipidus waɗanda kawai domin wani dalili kawai za su yi tafi tsari ne haka. Hmm. Eh, Cuta ce to. eh shi ma wani cuta ne amma wannan dai kana yi baka da shi gari akwai magunguna za a iya baka ka je ka ka sha zai rage maka tsananin wannan kuma akwai waɗansu mutanen kisa suna ciwon hawan jini akwai magani da suke sha to in kada a sha wannan magani shi ma sai kai tafi tsari to wannan shi ma domin maganin yake sa kai su tsarin to in kana fi tsari da wannan yakan rage maka tsananin hawan jini to amma ya danganta shi yasa kowane lokaci in ka ba gane abu ka tambayi likita amma domin waɗannan abubuwan suna iya faruwa. To Malam Aminu ya ce mai fama da irin wannan matsalan yana iya warkar ana iya warkar da shi? In dai domin ciwon sukari ne to in aka samu maganin da zai rage tsananin ciwon sukari shi sukarin da ke cikin jinin mutum ya zama daidai to wannan fitsarin zai ragu sosai ma sai ka zama kamar kowa da kowa ba za ka rinka fitsari ko lokaci. To kamar wa'anda ake ba maganin hawan jinin nan su ba yanda za a yi kenan ko tun da su eh. kace maganin ne yake sa yawan fitsarin. Eh to shi wannan yawancin kamar anan mukan ce mutane in an baka irin wannan ka sha da safe. don da rana za ka iya fitsarin ka yadda ya kamata kafin dare ya yi kafin dare bai kamata ka sha da dare don ka sha da dare za ka yi ta tashi to eh. misali kowane awa da yawa biyu mutum zai je fitsari ko koya. a'a to ya danganta ko in ka sha wani ma ya danganta yawan ruwan da ka sha kuma to eh duk wannan na sa yawan fitsarin da za ka yi to likita ana batun yawan fitsari to akwai wasu mutane wanda in dare ya yi ne suka faye shan ruwa kuma in suka faye shan ruwan nan sun dinga zuwa fitsari to su ma matsala ce ko kuwa a'a in dai ka sha ruwa da yawa kafin ka kwanta to abin da ke faruwa kin san kamar da rana in ka sha ruwa din nan mutum na rana kada zufa da sauransu to zufan nan da saura ai kamar ruwan ne ke fita ta jikin dan adam to amma da dare in ka sha ruwan nan kana kwance don ba zafi ba ka zufa to dole ka tashi kai ta fitsarin to kamar bini bini duk lokacin da ka sha ruwa sai ka je ka yi fitsari kenan eh, in ka sha da yawa dole ka tashi da daddare ka yi fitsarin nan to eh. to kamar waɗanda kuma sai su ji makogoronsu ya bushe ko kuma da daddare ne da suka faye shan ruwa fa matsala ce? eh to in dai kana ji makogoron na bushewa to ya kamata ka sha ruwa domin ka so ma jin kishin ruwa ka tashi ka sha ruwa ba matsala ba ce ko ba matsala ba ne domin wannan jikinka ne ke ce maka to ba ruwa da yawa a cikin jikin dole ka tashi ka sha ruwa to to Allah ya eh, sauwa akwai kuma waɗansu mutane kamar in dai kamar ciwon sukarin ka na ma za ka rinka jin lokacin jin kishin ruwa da yawa kana so ka ci abinci da yawa kuma kana za ka ci abinci da yawa to duk waɗannan in dai alamomin suna haka ko lokaci da ko lokaci kana jin wannan ko lokaci kana jin kishi ka je ka tambayi likita a duba ka ah, ah, yawan yawan jin yunwa na alama ce ta ciwon sukari eh, shan ruwa da yawa jin yunwa da yawa da kuma irin su fitsari da yawa din duk waɗannan alamomi ne amma ba kowa ke waɗansu in suna da waɗannan alamomi za ka ga alaman kamar alaman ciwon sukari ne yake somawa to dai kana da irin waɗannan ya kamata ka je kai magana da likitan ka a duba ka tana yiwa kuma ba ciwon alama ce ta eh, ciwon sukarin ba eh waɗansu ba kawai haka jikin su yake amma in dai ka kawai gab kawai jikin ka ya soma haka to ka je ka tambayi likitan ka a gwada don akwai gwaje-gwajen da za a iya yi a tabbatar da ko kana da ciwon sukarin ko baka da shi to Allah ya sauwaƙe amin amin hajiya To shi kuma Ibrahim Leran Bauchi yana so ne likita don Allah ka mishi bayanin me ke kawo ciwon zuciya ne. Abin da ke kawo zuciya ciwon zuciya waɗansu mu na gadon su ne eh, yakan samu a waɗansu mutane na da su in iyayen ka na ji ko kakannin ka na ji ko kakan kakan ka na da shi wani lokaci za ka same shi waɗansu kawai haka domin ko suna da ciwon hawan jini da sauransu za ka sun samu ciwon zuciya waɗansu kuma suna da kamar irin ciwon sukari ɗin yakan kawo ciwon zuciya waɗansu kuma in mai yawa a cikin jinin su waɗanda na kawo ciwon zuciya. To likita kamar waɗanda idan mai ne yawa a cikin a jikinsu yana kawo musu ciwon zuciya suka magance yawan maiko din za su rabu da ciwon zuciya? eh yawanci inda ya maiko yawa akwai maganin da ake bayarwa makan ce kada ka rinka cin waɗansu abubuwa da yawa kamar na mai maiko da yawa ka rage cin abin irin waɗannan to in kai wannan maiko ya ragu da yawanka to yawanci in aka yi sa'a sai ciwon ya sauki kwarai da gaske. to waɗanda suka gada kuma fa ana iya warkar da su? waɗansu ga gada nasu ya fi yana da wuyan abin sha'ani domin waɗansu ɗin domin wani abu ne da ke faruwa a cikin kwayoyin halitta da ke sa wannan ya faru saboda irin wannan yawancin su wani lokaci a ta ba su magani ne mutum zai ta shan magani ha iya rawayen su ya rasu eh, ba abin yawancin su haka suke hajiya to amma kuma akwai wadansu aka tabbatar da abin da ke kawo shi aka yi gwaje-gwaje ana an aka yi sa'a kuma Allah ya taimaka ana iya warkar da su to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki. To banda kwarar manoman Najeriya wani laifi kuma shugaban hukumar kwastan ya ce wasu kamfanoni hudu da ke shigowa da shinkafa a Najeriya suka yi? Kudaden da ake bin su ne miliyan dubu ishirin da shida na gaba cewar ba za mu so ba bayan allah da suke noma shinkafa da zama na cewa sun noma shinkafa waje ta danne musu kasuwa tun da mu muna son mu fara cin shinkafa da aka noma najeriya To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi a ji cikakken bayanin shugaban hukumar kwastan ɗin Alhaji Abdullahi Dukko Inde. Yanzu kam ga Grace Alheri Abdu da labaran duniya amma fa a takaice. rundunar sojin najeriya ta faɗa jiya alhamis cewa ta ceto mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi maza 59 da mayakan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su jami'an soji sun ce sun kai farmaki a maɓoyar boko haram kusa da birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya ma'aikatar kula da gandun daji ta amurka ta ce ta fara bincike kan batun kisan zakin nan da ake kira sisal da aka yi cikin watan nan yayin da likitan haƙori ba amurke da ake zargi da kashe shi yake ci gaba da ɓuya ana kuma ci gaba da yin allah wadai da wannan kisa a duk faɗin duniya a wata sanarwa da ta fitar ta hanyar sadarwar twitter hukumar ta ce ta fara gudanar da bincike kuma ta kasa yin magana da likitan kai tsaye hukumar kuma ta yi kira ga shi palman ko kuma wakilin sai tuntuɓi jami'an amurka ba tare da ɓata lokaci ba hukumar dai ta bayyana kisan zakin a matsayin abin takaici ta kuma ce za ta bi duk inda binciken ya kai ta wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa hukumar kula da ayyukan kiwon kifi da kuma gandun dajin ta amurka tana gudanar da bincike ne karkashin wata doka da ta haramta kashe namun daji To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ce ta taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin wato Malam Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.